yanzu insha Allah kamin gabatar da wanda zai addu'a sai tamboyi a karmakan lahu akan makalla mai tambaya na rukun yana cewa kamar gidan hubusi sai zama wannan gidan hawa sai ya rushe gaba ɗaya gina ta faɗi sai aka samu wani yana da gida wanda ya haɗa gidan nashi sai sai idan za a ba shi wannan gidan hubusi wanda ya rushe zai ba da wanka gida nashi ya zama koyin gidan hubusi mukohin wannan cuta aka makalla yana halitta a ba shi wannan hili na gidan hubusi da ya rushe ya ba da gida ginan ne alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah an ce in dai gida na hubusi na ba a sai ba a canza shi amma malamai sun yi sabani ga abin da ya shahi irin doki na hubusi shi ana iya canza shi a yi ainihin a canza shi a sai sai a sai wasu a sai wani eh, wani ya tai to na an kai sabani amma in dai na ba a canza Allah ba mu gani a akwai Allah da ainihin eh, alkhairinsa eh, eh, hadisin da annabi ya ce ka baɗi yanka suna mawadata ya yi alkhairi daga kamar su talakawa ya ta kafa sunan nasu ko eh haka yake to wannan gurgurdan irin nashi matsayi na kasa an ce ma matsayin kowa da irin nashi eh akwai wanda yake shi ya kai matsayin koli an yarda da in ya bada abin ne duka don Allah an gane akwai kuma wanda yake bai kai ba shi ya aiwon gaci ya manzon Allah na samu dukiya ta in kasa ta uku in yi sadaka da kashi biyu tun daban da mai gado na sai ta. annabi ya ce a ya ce to fashawar rabi ra manzon Allah na samu in tsage dukiya ta biyu in yi sadaka da rabi Allah shi da ya ta yi gadon rabi annabi ya ce a ya ce ya manzon Allah to sulufi ba ɗaya bisa uku annabi ya ce a sulufu wa sulufu katir sulufi wa sulufi baiwa gare shi wallahi ka mutu ka bar ƴaƴanka suna mawadata yayi alkhairi daga ka mutu ka bar su talakawa ya takaffafu nan nasu wannan ga irin nashi matsayina irin nashi matsayi na imani akan mai fatawa da irin nashi kaga abubakar an ce ba da ba ka gani <laughs> yan matakin koli kenan <laughs> eh, ka gani <laughs> sannan manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ya ce muna Allah ya yi muna baiwa mu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da ɗaya bisa uku na dukiyarmu lokacin da ajalinmu ya taho domin ya zan ziyadatan li hasanatikum domin ya zan ƙayi ga ayyukanku na kwarai kana da kila miliyan uku Allah ya yi maka baiwa Allah ya yadda ya gamsu ka kai sadaka da miliyan guda kana cikin halin nazari sai a kai ma makaranta kaza dubu ɗari biyu da hamsin makaranta kaza suna da rauni a ba su ɗari uku makaranta kaza suna da rauni a ba su ɗari biyu haka dai duka gutsutsura miliyan ɗin nan guda ka ba ce su fi sabilillahi ya halatta Allah ya samu gani a aka maka Allah wallahi ya fata ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada manta da karatuwan mawaɗa malik insha Allah rana a ta ne a masallacin ginga bayan wannan insha Allah gobe asabar akwai walima ta je ga local government gidan marigayi alhaji abdullahi basle can za a yi wannan walima Allah ya gafarta masa can za a yi wannan walima gobe asabar insha Allah to na'am gabas ga hilin tsakkuwa na'am gabas ga hilin tsakuwa tun za a yi wannan walima gobe asabar insha Allahu gabas ga hilin tsakuwa nan kusa ga masallacin malakilu inda yake ba da sallah nan kusa ga wurin na insha Allahu Allah ya taimake mu ya ba mu nasara yanzu insha Allahu wanda irana alamis insha Allahu akwai walima a shiyar fankamawa nan garkan mala abubakar abdurrahman daga mala abakar abdurrahman insha Allah wanda aka yi san da malar allansu sun za a yi wannan walima insha Allah yanzu wanda zai addu'a shine mala abakar umar sai dai ko wata boye Allah tana nan bakin gasa ta ce da Allah ya mata addu'a yanzu yanzu an dauke mata akuya Allah ya sa ta ga bitta sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يهوي ويميت على كل شيء قدير يا الله منا روقونك اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر طيبا مبارك منا روقونك دوانا سنة مدرجة Allah malam da ya karantar da mu Allah ya saka masa da alkhairi ka ɗaya rayuwarsa kara masa basira da mu baki ɗaya muna roƙon Allah bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya muna waɗannan abubuwa da ke gudana na sashi sashi Allah muna roƙon ka ka yaye muna su wannan bura Allah Allah ka ci da ita wannan akuya Allah kada ka halaka mata wannan akuya Allah muna roƙon ka Allah ka ci da ita Allah ka dawo mata da wannan akuya wanda ya ɗauke ta muna roƙon Allah Allah muna roƙon ka ya mai da ita da kansa Allah muna roƙonka kada ka halaka wannan akuya akwai bayan Allah yau kuma masallacin mu an ɗauki wani mashin shi ma muna roƙon Allah ka mai da wannan mashin gabawa Allah nan da aka ɗauke mu shi akwai alaran mu sakataren mu shi ma an ɗauke mai mashin har yanzu ba a gane ba Allah muna roƙonka Allah ka mai dan mai ko ka canza mai abin da ya alkhairi gare shi muna roƙon Allah tsadar rayuwa da ake ciki Allah ka yassara muna Allahumma antal mugisu Allahumma agitna أجتنا أجتنا أنت مالك أمرنا وأجل بيسرى لا يعاقب بالعسر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم أمة محمدا رحمة عامة فغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وقضي هوائجنا وهوائج من طلب من الدعاء من ذكر أو أنثى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآف مبتلانا وغفرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وأنت أعلم وما أنت أعلم به منا يا الله منا روقك كفيا ملقاتو منا الخير الله قال سماري كبام الله كدك بس دبارك كنسو الله كتيا متربية الله كدك بري أي مسلمي سلانات الله كشيري shirya mu da su ka saya musu albarka ya Allah muna roƙonka اللهم زدنا إيمانا وتفقها في الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمال الله يسكر لقيمة سوري مزا سوچي Musa Hadi kawo kaɗe mai ta faɗin an ce ma Thank you.